وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Albarka mu da haduwa da ku a karo na farko a cikin tafsirin wannan watan na Ramadana mai albarka na shekarar 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wannan shine yini na farko na Ramadana kuma shine yini na farko da zamu fara tafsirin Alqur'ani mai tsarki abinda ya kamata mu fahimta dukkanin mu shine wannan wata ne mai girma wannan wata ne mai ɗaukaka wannan wata ne na rahama wannan wata ne na Qur'ani wata ne wanda ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya sabkar da alqur'ani kamar da ya fadi a wajaje daban-daban shahru ramadan shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah tabaraka wa ta'ala ya shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an watan ramadana shine wannan da muka saukar da alqur'ani cike shin watanni da akwai guda goma sha biyu Allah ya zaɓi watan ramadana ya saukar da qur'ani wannan yana nuna ramadana yana da alaka da qur'ani kwarai da gaske kuma wannan ya tabbata cikin hadisai daban-daban hadisai da yawa ke tabbatar da alaka ramadana da qur'ani hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi bin mas'ud da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwada nas annabi sallallahu alaihi ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi ramadan lokacin da kyauta ce take karawa yake fin kowane lokacin kyauta shine lokacin Ramadan hina yalqahu Jibril lokacin da mala'ika Jibril ke haɗuwa da shi fayudarisuhu alquran sai su tattauna qur'ani sai su koya mai qur'ani sai su karatu qur'ani kun ga kyauta annabi da halaye ne na kirki da baiwa sai tana karuwa ne a Ramadana lokacin da suke haɗuwa da Jibril su karatu qur'ani wannan yana nuna muhimmancin qur'ani a cikin watan Ramadana kuma wannan shine asali shi shine dalilin da yasa malamai suke tafsirin alqur'ani malamai na tafsirin alqur'ani cikin azumi domin mala'ika jibrilu shi ya fara saukowa cikin azumi yana koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani sai aka fahimta cewa bankin wannan qur'ani ne cikin ramadana aka saukar da shi sannan kuma malaika jibril yana cebance annabi sallallahu alaihi wasallam da koya cikin ramadana wannan ya nuna cewa wannan watan wata alqur'ani ne don ka kowane mai kokari ya ga wani irin rabo ya samu ga qur'ani ga wajaje daban-daban ana ta tafsira alqur'ani kowa ya ga ya zamna ya dauki nashi rabo kowa ya ga ya zamna ya kwashi lashi lada cikinmu nan babu wanda bai san wani ba wanda an yi wancan ramadana da shi amma kafin wannan ramadana ya tafi ya rasu wani shekara babu mai tabbas cikinmu cewa zai kai wani ramadana zaka kowa kamata ya wa kan shi guzurin lahira duk abin da gare ka duniya in ba abin da ka kaddaman ma kanka lahira ba fa aikin banza ne don shi annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah yana cewa dan adam yana cewa mali mali dukiya ta dukiya ta ina da kaza cikin account kaza ina da fili kaza ina da mota kaza yan saurana kaza sai annabi ce laisa laka min malika illa ma akalta wa aflaita shin dukiyarka babu komai da Allah ka ci abin da ka ci ka canye ka ji dadi ne a baki ka ji ka ji ka ji kwarin jiki da kaci aula bisa wa aflaita ko ka sa a jikinka ya mutu ko ka hau in mota ne ana ce mai libas ba abin da jikinka ke taba ana ce libas ko gida ne ko mota ne ko wani zama ne wanda ka sa shi ma ka kare sai annabi sai ya ce au tasaddaqta wa abqaita ko abin da kai sadaka ka wanzar in ka yi sadaka kaban ban makanka shi zai wanzu zuwa lahira zaka kowane mai ya ga a rayuwa ni ya gabatar maka ne a cikin wannan watan ramadana wannan watan azumi ne girma ni na yi wata ne wanda ya tabbata cikin sahihin bukhari da muslim annabi ya ce idan azumi ya zo idan watan ramadana ya zo futiyat abwabul janna za a bude kofofin aljanna a bude su wata ne ya nufi da bude su aiki dan kadan kai cikin wannan watan zaka shiga aljanna ayyukan lada ake son aitai wa gulliqat abwabul nas za a rufe kofofin wuta me yake nufi in kana azumi kana ambaton Allah shedan zai ji ya kama ka zaka ne santa daga shedan annabi ya ce wasul sunati shayatin shedanu a samu su kata sai dai shedanu na mutane da aljannu waɗanda su ne shedanun kansu zaka idan wani babban sako ya zo daga gare ka yanzu sai ka tuhumi kanka manya manyan shedanu a ga an daure su shin ko shedan ko ni ne shedan din sai ka wa kanka irin wannan tambaya Allah ya kare mu da zama shedanu da kuma aiki irin na shedanu wata ramadana ɗan uwa ramadana wata ne da mutane cewa junansu murna magabata idan ya shigo domin wata ta kab bauta ne wannan ne wanda kullum Allah yana yanta mutane cikin wannan watan a wuta daga wuta idan an ka da wuta din ake nufi ba duk abin da kai ba za a koma saka wuta ba shi ma na akanta ka wuta zai yi kawa Allah wani aiki a cikin wannan watan na Ramadana wanda Allah yake so na yawan tasbihi yawan ambaton Allah yawan sallar dare yi da ikhlasi taimakon yan uwa taimakon makwabta gaya ma mutane magana mai daɗi zai yi in ka yi haka sai zai yaki nadiya har abada Allah ya yafe ma duk da tun kai ba zai kama ka ba kaga wannan ba karamar riba ba ce babbar riba ce sai dai ba za ka sani an yi ba ko ba a yi ba za ka kada ka zama azumin watan Ramadana ka je ka dinga ayyukan asha ka ce ai kila an yafe maka dukkan zunubanka kila kuma yanta ka daga wuta alamu na wanda in kana cikin wanda aka yanta ka daga wuta shine bayan watan ramadana a ga halayenka sun canza a ka koma na kwarai idan bayan watan ramadana ka koma ayyukan da kake yi to alamu ne na cewa ayyukan da kai a ramadana akwai alamun tambaya don haka dai ala kulli halin kamata ya mu dage da ibada da bauta wannan tafsirin da muke zuwa da sauran wuraren tafsiri da muke zuwa mu dan muna zuwa ne da mun fahimci Qur'ani ni Allah yace Qur'ani nan magana yake da mu yanzu a tafsiri za mu iya tafsiri mu ta jawo sabanin malamai da baitutukan larabci domin a wasu a ilmantar a cikin tafsiri amma ba irin wannan tafsirin za mu yi bana. tafsirin da za mu yi shine qur'ani yana magana da kai ka ji kawai kai ga abin da qur'ani yake gaya ma ka ji Allah da yake magana cikin qur'ani da kai yake qur'ani nan cewa yake kai abu kaza akwai lada ka ba abu kaza babu kyawu to wani wannan tafsirin muke so mu yi cikin wannan watan na Ramadana don shi insha Allah bayan mun gama tafsirin Fatiha za mu daga suratul Kahfi ba za mu faro daga suratul Baqara ba domin ba album muke so mu yi ba a ce duk Qur'ani ne tafsirin shi ko mafi yawan tafsiri yana faruwa ne daga suratul Baqara zaka mutane sun ji tafsirin suratul Baqara da yawa sai a dade ba kawo kasa ba zaka ce maka ba mu fara daga suratul Kahfi mu yi kasa abinda muke so da wanda ya ji tafsirin mu da wanda ya je wani waje sauraron tafsiri da wanda ya saurara a rediyo ko wata kafan watsa labarai ya saurari cewa Allah yana magana da kai ni Allah yake ce maka a wani waje ya gaya maka ga abin da Allah ya gaya ma cikin suratul baqara kina gaya ma ga abin da Allah ya gaya ma cikin suratul kafi qur'anin nan daga fatiha hannasi kai yake magana da shi qur'anin nan daga fatiha hannasi ni yake magana da shi ko wace aya ko wace kalima tana fuskantar mu ne da ko dai umuni ko hani ko ba mu shawara ko ba mu tarihi na wasu wanda suka wuce domin ko dai mu yi irin aikin ko kuma kada mu yi aikin dace su mu fada cikin abin da suka fada muna roƙo duk abin da zamu faɗi Allah ya ba mu ikhlasi da mai yin tafsiri da mai jan baki da wanda suka zo saurare duk wanda ya zo saboda wata manfa ya yi aikin banza kuma ya tabi amma wanda ya zo saboda Allah shi ya samu lada shi ne iske abin da ya yi lahira duk abin da mutum ya yi wanda ba saboda Allah ba zai iske shi lahira ba haka babban abu shine mu yi ikhlasi mu kyautata niyya ba a yi da a ce wani yana da ilmi da yawa ba wani ya iya tafsirin qur'ani wani ya iya fasara qur'ani ba shine maksudi ba wani ala ramma ne ya san kowace aya cikin qur'ani wannan ba shine maksudi ba ni kullum wajen tafsiri ne ke ina zuwa wajen tafsirin wani bai taba wuce ba shine maksudi ba maksudi zan ka zo saboda Allah ka so ko da kalima ɗaya ne kuma ka yi amfani da ita ko ka isan ma wani ko ka yi wa'azi da ita bayan kai ka aikatar da ita muna roƙon Allah ya muna gamu da katar yau za mu yi tafsirin Fatiha kuma game ne ga muku tafsirin zai tafi ne yana gaya mana me Allah yake magana da mu wato ba tafsiri ne wanda zamu tsaya wajen aya ɗaya mu kai mu kai mu kai ba tafsiri ne wanda zamu ɗauki gogudun ayoyi gogudun ayoyin da suka samu dama maksudin ya tafsiri a wannan masallacin shine ganin cewa akwai wasu mutane lokacin da muka asusa karatu a wannan masallacin wanda suke zuwa nan kun ba su zuwa wani wuri ba inda suke zuwa sai nan sai muka ce to bana insha Allah za a sa tafsiri domin ya kasance ya fa'idantar da su Allah Allah ko su suka jiya in ba su iya zuwa wani waje zan ya fa'idantar aiwatar da su kuma muna fatan a samu fa'idar muna fatan mu samu ikhlasi za mu fara da tafsirin suratul fatiha ah, alama bismillah bismillahir rahmanir rahim ita ce sura ta farko a cikin Qur'ani kuma ita ce sura ta farko da ta fara sauka daga sama amma kammalalla ce takka musan ayoyi guda biyar na cikin sura ta Iqra su suka fara sauka ko ayoyi guda biyar ɗaya amma ba sura ta Iqra ba sannan ayoyi guda biyar na suratul mudaththir suka biyo su baya sannan suratul muzammil ta zo sannan suratul nun wal qalam a wannan suratul fatiha ita ce suwa ta biyar da sauka cikin soyayya da suka sauka cikin qur'ani amma ita ce ta farko da ta sauka dukkaninta ta sauka a makka ta sauka a madina domin a makka da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah kuma ita ce ta biyar a sauka ta koma sauka a madina wata hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne da malaika jibril sai malaika jibril ce ga wata kofa na an bude ba taba bude ta ba sai wani malaiki ya sauko sai yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam bushara cewa an baka wasu haske guda biyu wanda ba a taba ba wani annabi kafin kai ba da karshen suratul baqara daga amana rasul zuwa karshe da kuma suratul fatiha kun ga an saukar da ita a makka an saukar da ita ina an saukar da ita a madina saboda girmanta suratul fatiha saboda girmanta ita ce sura wadda ta fi kowace sura falala a cikin qur'ani sura da ta fi kowace sura girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu sa'id bin mu'alla ce mai ladu ya kira shi sai ya kare bai ansa ba annabi a cikin masallaci ya kira shi bai ansa ba sai daga baya ya ansa sai ya zo sai ya ce ni kake yi baka ji na kira ka ba baka ji Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu istajibu ya ayyuhal ladina amanu istajibu ce baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lir rasul idza da'akum lima yuhyikum baka ji Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku an samu Allah da manzo ne suka kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku duk abin da Allah ya kira mu abu ne mai rayar da mu duk abin da Annabi sallallahu alaihi kira mu abu ne mai rayar da mu sai Annabi ya ce mai na kira ka kyale ni maimakon ka ansa sai ce ya rasulullahi sallah nake yi sallah nake da shi ba ansa ma ba sai Annabi ya ce la u'allimannaka a'azzama suratan suratin fi kitabillah zan koya maka sura wadda ta fi kowace girma a cikin littafin Allah kafin in fita masallaci sai suka kama hanyar fita masallaci da ya annabi zai fita masallaci sai ya ce annabi ka ce zaka koya min sura wadda ta fi kowace girma cikin Qur'ani kuma ga yanzu zamu fita ka gaya min ba sai ce ya kake karantawa in kana sallah sai karanta Fatiha sai ya ce ita ce mafi girma a cikin Qur'ani kuma ita ce as masani wal Qur'an al-azim alladhi utituhu ita ce ita ce ake masani ita ce ayoyin nan guda bakwai da ake yawan da ake yawan maimaita aikatawa kun ga a cikin wannan hadisi annabi sallallahu ya gaya mana cewa ita ce mafi girma a cikin Qur'ani zaka alal itlaq suratul fatiha ita ce mafi girma a cikin Qur'ani shi abin da ke nuna surar girman suratul fatiha shine ita ce surar da in ka karanta in ba karanta ta ba cikin sallah babu sallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqa fiha bi fatihatil kitab duk wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba babu sallar shi duk wanda sallah bai karanta Fatiha ba babu sallar shi kuma wannan shine mazhaban mafi yawan malamai mazhaban Malikiya Shafi'iyya Hanabila da sauran malamai cewa duk wanda ya sallah bai karanta Fatiha ba babu babu sallar shi Abu Hanifa dake ganin cewa ko ba karanta Fatiha ba dalili ne ko Allah ya ce fakar umma ta tsara minhu duk abin da kaga dama ka karanta cikin Qur'ani amma dai wannan hadisi hujja ne akan cewa dole sai an karanta Fatiha cikin cikin Qur'ani shi abin da ke nuna cewa suratul Fatiha ita ce mafi girma cikin Qur'ani shine cikinta sunayen Allah guda uku wanda su ne mafi girma cikin sunayen Allah suke su ne Allahu da Ar-Rabbu da Al-Malik wannan da Ar-Rahman Allahu Ar-Rabbu da Ar-Rahman wannan duk cikin wannan surar suke wannan ke nuna cewa su ne mafi girman sunaye cikin sunayen Allah da haka ita ce mafi girman sura kenan cikin surorin cikin surorin Al-Qur'ani wannan duk saboda ne domin mu ji cewa ashe mun har da wata sura wanda yake wannan sura har da ce ta ashe ita ce babbar sura cikin Qur'ani zaka karanta ta falala ne karanta ta girma ne karanta ta ɗaukaka ne karanta ta karanta sura ce wadda ta fi kowace sura falala a cikin Qur'ani suratul fatiha tana da sunaye daban-daban imamu suyuti ya kira ya sunaye guda 25 da ake wa suratul fatiha amma waɗannan sunayen mafi yawan su malamai suka sa mata su daga sahabbai da tabi'ai zuwa abin da yayi baya wanda suka inganta cikin Qur'ani da hadisi cikin su ba su da yawa cikin su akwai ummul Qur'an da ummul kitab ana ce mata ummul qur'an wata ita uwar qur'ani ana ce mata ummul kitab ana ce mata ita kitab da shine littafin ita ce uwar qur'ani saboda ne, saboda duk ma'anar da a cikin qur'ani ta tattara cikin suratul fatiha malamai suna cewa duk littafan da Allah ya sauka suwa gaba ɗaya ma'anar su sun kare cikin littafai a taura da injila da zabura ibn qayyim ya ambaci wannan yace ma'anar su gaba ɗaya wayannan a taura da injila da zabura duk suna cikin qur'ani qur'ani ya hada su gaba ɗaya shi kuma qur'ani ma'anar shi gaba ɗaya tana cikin suratul fatiha ita kuma suratul fatiha ma'anar ta gaba ɗaya tana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da shi ibn qayyim ya rubuta littafi madarijus salikina baina manajil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin muqaddima wannan littafi ya faɗi ya faɗi wannan magana littafi ne mujallaji uku dukkanin shi yana sharhin me Allah ke nufi da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wata zaka iya cewa duk manzannin Allah da littafan da aka Allah ya saukar duk ma'anar su tana cikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ne zaka insha Allah yau zamu ji menene ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in cikin sunayen da ake wa suratul fatiha ana ce mata kamar fatihatul kitab ana ce mata ummul qur'an ana ce mata ummul kitab ana ce mata as domin Allah ya kira ta ayi as-salat shi hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi sayyi na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu bawa na shi adda rabi ba ni adda rabi menene sallah sai Allah ya ga menene sallah yace idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya gode mini in yace arrahmanir rahim sai Allah ce bawa na ya yi yabo gare ni in yace maliki yawmiddin sai Allah ce bawa na ya girmama ni in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah ce wannan da ni da bawa na ne radi na naune radi na bawa na ne in yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ce wannan na bawa na ne kuma na baiwa bawa na abin da ya tambaya cikin wannan cikin wannan addu'a da yayi zaka Allah ce ya kira wannan sura as-salah yace na raba sallah tsakanina da bawana ni Allah yake nufi da as-sala fatiha yake nufi sannan cikin sunayenta ana ce mata as-sab'ul masani Allah yana ta wala qad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah ya ce wala kad atainaka sab'an min al-masani mun baka wasu bakwai ayoyi bakwai in mun diba suratul fatiha aya ne guda bakwai masani wanda ake ta yawan maimaita su suratul fatiha ita ce ta fi duk abin da ake maimaitawa a duniya ba abin da ake maimaitawa kamar suratul fatiha na farko an ce kowa sai yayi sallah da ita kowace raka'a sai ka karanta ta don haka musulmi yana karanta ta wanda baya komai sai farilla ayyini yana karanta ta so goma sha bakwai so goma sha bakwai karanta fatiha yau a bayan duniya muna da musulmi tsakanin biliyan ɗaya da dubu zuwa biliyan biyu idan muka ce ai ba dukkanin suka salla ba mu ce mutum biliyan ɗaya kawai ke salla, kawai cikin su kenan duk ana maimaita suratul fatiha so biliyan goma sha bakwai babu wani littafi da ake karantawa babu wata waka da ake karantawa babu wani peji da ake karantawa kullun so biliyan goma sha bakwai idan fa mun ce wai rabin musulmin duniya ɗaya ka sallah mun san masu sallah sun ce rabi sannan mun ce wai sallar farilla ɗaya suke ba su nafila ba su raka tayil fajar ba su idan muka ce duk musulmin duniya suna sallah ana karanta ta kullun so biliyan talatin da hudu akwai abin da ake karantawa a duniya so biliyan talatin da hudu babu don shi ake ce mata sakul misali kowane sakan kowane sakan akwai ruwan mutane ko dubban mutane da ke karanta ta ko ba lokacin sallah Allah bane wani sakan wani yana sai ya shiga masallaci yana tahiyatul masjid wani ya dauki qur'ani ya bude yana karantawa ana koya ma wasu ita ana wasu wani na sallar farilla wani na muzakara wani na kaza wani sakan kowane sakan ana karanta ta so dubbai a kowane sakan na ta ce mata asabul masali ayoyi bakwai wanda aka fi yawan maimaitawa babu wasu ayoyi bakwai babu wani littafi babu wani karatu da ake maimaitawa kamar suratul fatiha suratul fatiha tana da sunaye daban-daban shi ana ce mata ruqya ana ce mata ruqya in imanin ka da Allah ka nisanci abubuwan da Allah ya haranta kana zo ma abubuwan da Allah ya umuce ka gwaggwadon hali ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri yace wata ran suna tafiya suka sauka wani bagiri da suka sauka wannan bagirin suka nemi mutanen garin su ba su masauki ba su ba su masauki ba sai suka kwanta bakin gari suna nan sai wata yarinya ta zo da daddare ta ce musu ya ku wa'annan bakin da kuka sauka cikin ku akwai wanda ya iya rukiya yace sai wani ya tashi daga cikin mu ba mu taba sanin ya iya rukiya ba sai ce shi ya iya rukiya da ya tafi sai ta ce to watan shugaban garin hakimin garin sarkin garin shi kuna matar ciza ko wani abu ya ciza ya sa mai rukiya yana zuwa sai ce sai sun biya shi aka yi jinga suka sa mai wani rabu da yaje sai karanta ma wannan fatiha ya karanta mai fatiha sai ya warke sai aka ba shi nashi rabu da ya zo sai abu sai rukuni suka tambaye kai ka iya ya yake iya rukiya shi ko ni ban iya ba bin iya suratul fatiya kuma kini karanta kuma ka samu sauke suka ce kuma ka an salada to ba za mu ci wannan ladan ba bari mu je inda annabi sallallahu alaihi wasallam mu tambayi da suka tambaye inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma adraka annaha rukiya ya kai ka san ya ce halal ku kasa ni ma ku bani na wayo in ji shi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna cewa yana halatta a yi rufiya a shi kuɗi amma ba buɗe shago ba zai ya sana'a ka wancan ba shi ya sana'a kai ba in ka buɗe shago shi ya sana'a ka malamai suna magana baya halatta duk da irin wannan babban iya kaɗi kuɗi ba ya wani abubuwan da ya kaɗi kuɗi amma ana yi ne kuma mafi yawa wanda shi ya sana'a kai ba ta ci ba ta yi tana yi ne ga gwagwajin imanin mutum zaka wani limanin makaranta ne wani limanin islamiyya ne wani mutum ne da yana jin tsoron Allah kai ne kai kanka wanda ba san ka da mallanta ba ba san ka da wa'azi ba amma ka kiyaye dokokin Allah to idan ka je ka karanta suratul fatiha ga durashin lafiyar da akwai da yadda Allah Allah zai shiga ciki idan an yi daidai da ijaba ana ce musu suratul fatiha ash-shifa domin tana magani ma in an karanta ta a abu tana magani kuma Allah tabaraka ta'ala yana shiga suratul fatiha tana da na ga muku suna da yawa da malamai suka ambata wayannan sune mafi inganci wanda suka fito a cikin littafin Allah da sunna a sallallahu alaihi wasallam wasu kuma na kubba ne kuma ana ce mata suratul hamdi domin ga ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin da wasu sunaye da wanda Imam Suyuti sai da ke su har suna yi ashirin 25 kaida ce ta malamai da suna fara suna fara tafsiri ko za a fara karatu ana farawa ne da a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin Allah shi ya umarni haka cikin Qur'ani yace wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim Allah Allah tabaraka wa ta'ala wai idza qara'tal qur'ana idan ka karanta Qur'ani fasta'id billahi ka roki Allah tsari daga shaytan wanda yake jefaffe wannan mafi yawan malamai jumhurul ulama suka ce in za a fara karanta Qur'ani ne akwai wasu malaman da suke cewa ana karanta a'udhu billahi ne bayan an gama karatun Qur'ani zaka in kai karatu ka gama zaka rufewa sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan Allah ta wa idza qara'ta al idan ka karanta qurani shi akwai hamza malamin na qira'a shi na wannan shine ra'ayi ne a'udhu billahi ana karanta ta ne baya Don Allah ya ce idan ka karanta Qur'ani ka ce a'udhu billahi sai da sauran malamai malamai dukkanin su sun tafi akan cewa ana karanta a'udhu billahi ne kafin a fara suka ce daidai take da ayoyin da ke cikin suratul ma'ida da Allah yake ya ayyuhallazina idza qumtum ila salati yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati idan kuka tashi zuwa sallah ko sallah ta fadilu wujuhakum ita ba ta sai kun gama sallah ba suna nufin lokacin da za ku sallah suka ce makinta daidai take da wata ayat da Allah ya ce za ku fara ta Qur'ani ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ana karanta ana neman tsari daga shaitan ne in ka zo ka bude littafi da karatun Qur'ani ko da kai za ka yi ko cikin sallah ka yi za ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan kala biyu ne ai akwai maganganu na mutum da shedani na aljani ko ba haka bane to don me shedanin mutum shedanin aljani zaka neman tsari gare su in ka zo karatun Qur'ani domin shedanin mutum zaka iya santa sai mafi yawa lokacin da karatun Qur'ani zaka ban mutane gefe zaka ban masu abin asha gefe zaka koma wani gefe sai ka bude Qur'anin ka sai ka karanta kuma shi shedanin mutum ana gani ne amma shedanin aljani ba a gani ne shedan fa ba wani abu bane wa shedan suna ne na duk wanda ke shedana wancan wanda aka fito da aljanna sunan shi iblis sunan shi iblis ɗaya ne daga cikin shaidannu amma shaidan yana iya kasancewa kowanne iri duk aljannu ɗaya ne da ke yawo dukkanin fara ce mai duk gare su shaidan ake ce musu zaka shaidani sai Allah ta nemi kai gare shi domin baka ganin aljannun da ke kai da kawo ba ganin aljannun da ke waswasi shaidani da na mutum da na aljanni shi na mutum dubaru suke mai suka duga gudan dubarar da zakai koyi da shi lafiya sai ka kyautata mai in nuna nawa yake yi shi kuma shaidanin aljanni baka iya kyautata mai zaka tare ka nemi Allah ya kare ka daga gare shi zaka wajaje guda uku cikin Qur'ani sai Allah ya ba mu labarin shedanin mutum da shedanin aljanni yace muna ga yadda ake wa shedanin mutum ga yadda ake wa shedanin aljanni duk a wajaje guda uku Allah ya ga muna shedanin mutum haka ce ta mu'amala za kai mai amma duk a wajajen guda uku shedanin aljanni sai ka nemi sabi domin ba gani ne kake ba ko ina farko a cikin suratul araf al-ramba Allah yace wa amudul urfu Qul afwa بالأرض وأعرض عن المشركين وأعرض عن الجاهلين, عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم الله يتشغل المتون خذ الأفوى ka dinga ya eh, ce mai in yayi maka abu kana yace mai yau kana kaucewa shi da kai ne zai gane cewa kai na kwarai yake kare ka wa amur bil unfi kai ne abin da abin kwarai kai ne abin da aka saba da shi unfi yana nufin abin da mutane suka saba kuma yana nufin abin kwarai wata ka kyautata mai wa arif al jahilina idan ya cika kangaranci ya zan jahili ka kauce mai ka canza waje zai bakka sai shi ana mutum yana Kano kana sa kutuba abin da zai yi maka in kana sa yana mai dubi ba abin da zai yi maka shi ne aljarifa sai Allah ce wa in ma yanzu laka min ash-shaytani nazghun fasta'id billahi shi kan shaytan na aljani idan yan nemi tabje ka yan nemi ja hankalinka yan nemi ya kama musu wasi to ka nemi isti'aza ka ce a'udhu billahi shi kan kalmi a'udhu billahi min ash-shaytani rajim kaga shi an gama da shi yayin da an gama da shi shi ba ta ce kyauta ta mai ba domin baka ganin shi waswasi yake masa waje na biyu cikin suratul mu'minun Allah ya mai ta wannan rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin هاتلنا هاتلنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما تقولون kuntum mu'minin sai Allah ce game da shaytanin mutum idfa billati hi sayyi'a abu ka shi da abin kwarai in yayi maka ka dai kyautata mai idfa billati hi sayyi'ati nahnu alam bima yaqulu bima tasifun wa qul a'udhu wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin tuka aljannu sai ka nemi tsarin Allah ka ce ya Allah ina neman ka tsari daga wasu wace shedannu daga kawo ne hali da shedannu za haka nan ma cikin suratul fusilat wala الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن tastawi alhasanatu wala sayyi'a abun kwarai da mugu abu ba su ba su daidai idfa billati hiya ahsan ka dunguza abin da ya fi kyawu yayi ma abin da babu kyawu kai ka dunguza musu abin da ya fi kyawu bisa wanda aka yi ma fa ifa billati hi ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamil sai wannan da ke kiyayya da kai sai kuma maka mun wani masoyi na kusa idan yana son ka sosai kaga idan wannan na na na na kenan ko fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun Allah ce wala yulqa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu mai iya wannan sai masu hakuri mutum na tuta maka ka yi mai abin kwarai ko ya ka ka gani mutumin nan da yake bita gidanku yana kare ka bai ma magana mutumin nan da ya gane ka yake ɗauke ka in kai mai sallama aka ji wani ka ba ruwa ya sha kunya za ta kama shi zai ji kunya kuma daga wannan lokacin in dai ba yana cikin wa'ancan jahilan da Allah ya tafari an jahilina ba to zai dinga sassautawa in gane ka zai fara ma magana duk wanda ke mu'amala da mutane ya san haka ne wanda duk yake maka yake ɗauke kai ya gane ka yake rashin kula kai yake yin mai sallama duk da ke kyautata mai in mai bukatar kuɗi ilimi ne ka bashi in mai bukatar girma ne ka bashi girma in mai bukatar wani abu ne ka bashi daga nan za ku shirya da shi amma shaydannu aljannu sukan baka iya musu haka Dukan sai ka ce rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sai ka nemi Allah tsari da su dan shi ake nema Allah tsari in zakatun Qur'ani ba in zakatun Qur'ani ba dai ana karanta a'udhu billahi wurare da yawa in hushi ya kama mutum kana fada tsakanin wani da wani kazo kana bada hakuri idan kana son ka bada hakuri na kwarai ce mai za ta yi wanda ka ga ya hasala ka ce mai ka ce a'udhu billahi ka ce a'udhu billahi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane biyu sun yi fada sai ya daga murya ya daga sauti sai na ga ce na san wata kalma da in ya fade ta yanzu nan fushin zai tafi sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim zaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine maganin da ake yi domin fushi ya tafi zaka yana da kyau in a karanta Qur'ani ayi in za a karatu na ilimi ma ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim don korar shaitan ne idan aka zo idan aka ana fushi ayi cikin sallah idan shaitan na yi maka waswasi ko da yake kabbata sallah sai shaitan ya zo yana maka waswasi sai ne ga ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai soki gefen ta karanta so uku gefen ka da hagu domin mai domin wani shedan ne da ake ma hinzir shi ne ke zuwa yana shiga tsakaninka da sallarka don haka a'udhu billahi an ba mu cewa mu dinga karanta ta tana tsari tana magani in muka koma cikin kutubul azkar za mu ga wurare da yawa da aka ce a karanta ta don haka a'udhu billahi minash shaitanir raje, muna neman Allah tsari daga shaitan an raje wanda aka jefa aka nisantar daga rahama Allah kun hikima shine aljanna inda muke fatan mu koma inda insha Allah za mu koma gidan da za mu koma ranar alkiyama Allah sai ya kori shi dan daga ciki da Allah ya kori shi dan daga ciki sai ya kawo shi nan duniya tare da mu sai Allah ya ce duk wanda yake sai ya koma wancan gidan to shi ma ya koyi da zuciyar shi za ka ka samu sha ubu billahi mun ci duk aikin shaidan mu nisance shi a zuciyarka in kana so ka shiga wancan gidan da babu shaidan to sai ka ta koma ita ma babu shaidan ciki za ka ce ta koya muna ubu billahi min shaitanir rajim Allah ya raba mu da shi Allah ya muna tsayi da gare shi Allah ya nisanta mu da gare shi bismillahir rahmanir rahim wannan bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin alqur'ani mun sani al-ashir suratul ko inna wa alla ta'lu alayya wa tuni innahu min sulaiman innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'ala kun ga ya zo cikin wasiƙar da Bilqis ta aika ma a cikin wasiƙar da Annabi Sulaiman ya aika ma Bilqis da aka buɗa ga cewa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim daga aya ta cikin Qur'ani babu iskali malamai sai sabani aya ta cikin Fatiha ko ba aya ta cikin Fatiha ba duk akwai bambanci tsakanin bismillah da kuma tasmiya bismillah bismillahir rahmanir rahim waje ji kawai ya inda ake fadin. bismillahir rahmanir rahim in dai zaka yi yadda sunna ta zo kuyi na farko shine wajen wajen karatu in za ka ranta qur'ani za ka ranta bismillahir rahmanir rahim farkon ko wace sura bace suratul tauba na biyu idan za ka rubuta wasiqa in za ka rubuta wasiqa ana fara da bismillahir rahmanir rahim don ga ya annabi Sulaiman ya rubuta ma Bilqis cewa ah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim amma duk din ba wa'annan wajajen guda biyu ba sai da ai tasmiya ce bismillah bismillah mutum zai cin abinci da ya ce bismillahir rahmanir rahim ga ya ce shi abinda aka aka sa a idan mutum zai wankan janaba shi ma bismillah ake sa ba bismillahir rahmanir rahim ba kakkaci ga a ce bismillahir rahmanir rahim wannan shi kuma basmala cewa bismillah kuma shi ake ce ma tasmiya zaka yana kace sammillah duk inda kake ka ambaci Allah sai ka ce bismillah ne ka tsaya nan amma in ka tun qur'ani ne sai ka isuwa bismillahir rahmanir rahim haka in wasiqa kake rubuta fatiha sai ka isuwa bismillahi bismillahi rahmanir rahim wannan aya ce a cikin fatiha ba aya ce a cikin fatiha ba malamai suna da sabani amma dukkanin su sun yi ijma'i su karanta fatiha ba da ita ba akwai sallarka sai dukkanin sun yi ijma'i su karanta fatiha da ita akwai sallarka ka ya gani babu matsala kenan ko kuma ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta ta a farkon kowace akan kowace sallah inda karatu yana karanta ta amma yana karanta ta a sai mafi yawan lokaci wasu hadisi sun inganta daga Abu Hurairah hurairah yana karanta ta bayyane ya taba karanta ta bayyane bayan ya gama sai ce nayi muku sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka babu iskali wanda ya zo sallah wanda ya karanta bismillah a bayyane da wanda ya karanta bismillah boye dukkanin shi babu babu matsala bayan bismillahir rahmanir rahim sai alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi dukkan yabo da godiya duk wani yabo da godiya da ka sani lillahi na Allah ne wannan lamun ta lillahi lamun istihqaqi ne Allah ya cincince shi ana zabne lafiya kawai godiya ta Allah ce ba shi yayi ma wani abu ba akwai alhamdu akwai ashkur ko ashkur shi a kaidar larabci baka cewa shukran sai ga wanda yayi ma ni'ima kumun nama minni thalathatun sai wanda yayi maka ni'ima wanda yayi maka wani abu ne shi ko yau da gobe idan wani ya baka wani abu sai ka ce mai shukran shukran kamar ka ce da shi thank you gode amma kaga baka cewa thank you sai ma wani abu ko baka cewa gode sai ma wani abu amma in mutum bai ma koyo baka in mutum koya ma wani abu baka ce mai hamdan kun taba jin hamdan a ba ta hamdan hamdan hamdan ita wanda ya cikin ta kawai shi ya cincince ta ko ya ko da ya kashe mahaifinka da babanka yana rasuwa alhamdulillah rabbil alamin na'am duk abin da aka yi ko lahira aka ce ka don shi Allah tabaraka ta lake cewa he yawma yawma yad'uhum fa bihamdihi yawma يوم يدعوهم فيستجيبون بحمده فيستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم fatastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa istum illa bistum illa qalila Allah ya ce radda za ta shin kiyama yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi radda zai kira ka kare ya kira su ba su imani ba suna tashi sai ce alhamdulillah ya tashi ranar kiyama alhamdulillah zai cewa kai ya san wuce amma zai ce alhamdulillah kuma yan aljanna sai suka shiga aljanna kuma alhamdulillah suke cewa kuma yanzu kashin suratul zumar wa qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al suratul zumar bace wa qala alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan kuma cikin shiga cikin aljanna za su ce godiya ta tabbata ma Allah wanda ya tafi wanda ya tafi muna da bakin ciki ala kulli halin ita alhamdulillah alhamdulillah wanda ya tafi muna da damuwa ita alhamdulillah a gaishe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin damuwa yake cewa alhamdulillah ala kulli hal wa a'udhu billahi min hali ahli an-nar ita alhamdulillah ita godiya ce wanda Allah ya cincince ta ba sai yayi wani abu ba duk abubuwan da ya cincince godiya gare su abu ne wanda wanda ya maka dadi ko wanda bai maka dadi ba alhamdulillah dukkan yabo da godiya na Allah ne sun tabbata ga Allah wane Allah nan rabbil alamin shine ubangijin talikai a cikin wannan ayar mun samu sunayen Allah guda biyu cikin mafi girman sunayen Allah Allahu da ar-rabb ar-rabb shi ma suna Allah ne kuma sai Allah ya ce rabbul alamin alamin ne yi musu jam'u illa alamin shine duk abin da ba Allah ba duk abin da ba Allah ba suna ne alam sai Allah ya musu jam'u illa duk da suna da yawa sai Allah ne ɗan kaɗan ne yayi domin duk abin da ba Allah ba ba komai bane duk abin da ba Allah ba kaɗan ne duk abin da ba Allah ba ba mai yawa bane sai Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo sun da godiya sun tabbata ga Allah wane ne Allah nan shine rabbil alamina shine ubangijin dukkanin talikai wai wanda yana mana tauhidin rububiyya yana mana tauhidin rububiyya cewa Allah shine a rabbu a dan shi kalimar rabbu duk addu'ar da zaka yi zaka kai ga rabbana da kai da allahumma addu'a da rabbana dole rabbana tana nuna ubangijin ka ne shine ubangijin na kwarai shine ubangijin wanda ba na kwarai ba shine ubangijin ne shine ubangijin kafiri shine ubangijin abu mai rai shine ubangijin abinda bai da rai dace ga cewa alhamdulillah rabbil alamin dace addu'a annabawa ma ta fi yawa da rabbana ne annabi yake cewa hmm, yake cewa rabbi rabbi in hada من أهلي رب إن ابني من أهلي تجري بهم في موج كالجبال ونادى ونادى wuce su kaɗe babu da da yawa wana da nuhu rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli annabi nuhu da zai kira ubangiji ne game da ɗane da yake da cikin ruwa sai yace ya rabbi abin da ke san muku annaba idan za su kira Allah suna kira ne da ya rabbi ne mafi yawa haka nan lokacin da yake so a halakar da mutane ne yake rabbi la tardan alal ardi من الكافرين ديارا بني دو رب لا تذر على الارض من الكافرين كتب كفاروا من ذا فوق سورته إيه، ان ارسلنا نوحا رب لا تذر على الارض يكرا وبنجي رب سكي كرا حتى آه، النبي موسى النبي ابراهيم شيما نتي رب ودي ربي ربنا انك اتيت في الارض ملأه دينة واموالا in tabbatar muku annabawa in Allah zai faɗi suna cewa Allah cikin Qur'ani mafi yawa suna cewa ne da ya rabbi rabbi rabbi kai ma in zaka addu'a sai shi annabi ya gaya muna alama an sa addu'a yace as'aka azbara ya muddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi don wanda zai kira Allah da ya rabbi yana karbawa ko kafiri ne ko ba mutumin kirki bane domin shi Allah rabbu ne na kowa da kowa rabbu ne na kowa da kowa ilah ne Allahumma ya Allah ilah ne na masu bautar shi amma rabb Allah shi ne ubangijin fasiki Allah shi ne ubangijin mumini Allah shi ne ubangijin kafiri Allah shi ne ubangijin na kwarai ne ubangijin wanda ba na kwarai ba Allah shi ne ubangijin mai rai da wanda bai da rai shi ne alami na dukkanin talikai Allah shi ne ubangijin su sai Allah ya ce ar-rahmanir rahim cikin sifofin Allah nan wanda yake ubangijin talikai ku ku an ce ubangijin talikai an wa talikai jam'u illa sai ku ji tsoro sai ce ar-rahmanir rahim kuma ne mai rahama mai jinkai domin a jawo hankalin mutane su gane cewa wannan ubangijin fa duk da suka ji girma ne dukkanin godiya tashi ce ko yayi ni'ima ko bai yi ni'ima ba kuma shine ubangijin dukkanin kai kuma wannan ubangijin mai rahma ne mai jinkai suna yin Allah guda biyu kenan da Ar-Rahman da Ar-Rahim malamai sun tattaunawa da ƙara musu da zuwa su sani ne bambanci Ar-Rahman da Ar-Rahim sun faɗi bambanci da yawa cikin bambancin da suka faɗi shine Ar-Rahman wanda ke rahama ta ta ta komai wa rahmati wasi'at kulli shay' ar shi ne a nan duniya yabba musulmi haihuwa yabba kafin yi haihuwa yabba musulmi mukami yabba kafiri muqami yabba musulmi yabba musulmi a ilimi na zamani yabba kafin yi ilimi na zamani yabba musulmi kudi yabba kafiri kuɗi. yabba mai bauta kuɗi yabba wanda bai bauta kudi hatta wa'in ta babu Allah gaba ɗaya rahama Allah ta shafe su domin wa rahmati wasi'at kulli shay rahama ta ta shafi dukkanin komai wannan shine ar-rahman ar-rahim suka ce mai taimakon kyauta gobe lahira sai ga ga mu'minai wa kana bil mu'minina rahima Allah ga mu'minai ranar lahira ya kasance mai rahama ne kawai ar-rahman shine babban suna manyan sunayen Allah guda uku shine Allahu ar-rabbu da ar-rahman duk sunayen Allah suna komawa cikin su ar-rahim din nan yana komawa ga ar-rahman bisha ar-rahman ba a kiran kowa ar-rahman amma ana kiran mutane da rahim Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam kana bil mu'minina ra'ufur rahim wa kana bil mu'minina rahim kashin kashin tauba ko da annabi sun alaihi ya ce ne rahim raufur rahim amma ba a ce ne arrahman arrahman shi Allah dai aka ce ma rahman hmm. ne rahmanu duniya wal shi ne mai rahama duniya da lahira haka arrahman da arrahim dukkanin su sunaye ne guda biyu cikin sunayen Allah wanda ke dukkanin sun so daga rahama ne cikin a don haka bambancin arrahman shine arrahman wannan nan duniya ne yake wa kowa rahama arrahim kuma ce yake ke ga mu'minai ranar lahira saboda rahama da jinkai da muke so na Allah za mu tsaya ar-rahmanir rahim a tafsirin yau sai gobe mu tashi da kuma ar-rahmanir rahim mu koma ji wasu khasasis wasu abubuwa da suka taimaki ar-rahmanir rahim zaka yau mun ji dai Allah girman shi ya kincinci ai mai godiya bambanci alhamdu da ashkur cewa alhamdu ita ta Allah ce zai kawo lillahi lamun istiqaq yace shi ne ake ce ma ake siffantawa da ita siffantawa na ikhlasi cewa shi a kowane irin hali ko na cikin jin dadi ko ba cikin jin dadi dai alhamdulillah alahira ma alhamdulillah kafirai ma sai sun dawo sun ce alhamdulillah saboda girman Allah da kuma cewa shi su tunci ayi magodiya kuma mun ji cewa rabbil alamin wannan dukkanin talikai ne da mutane da aljannu cikin su da kowa da kowa ma da masu rai da waɗanda ba su da rai suna cikin alamin kuma Allah shine su kuma Allah shine mai rahama mai jinkai idan mun zo gobe insha Allah za mu tashi daga maliki yawmiddin abinda ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu ya akwai rubutaccen tambayoyi za mu ansa in babu su kuma insha Allah gobe za mu fara ansa tambayoyi za ka wanda suka nan suke da tambayoyi sai su sani sai su aiki tambayoyin su gobe sai mu ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah